na sha samun ƙorafi akan wato cewan mutum ya ajiye kuɗi sai ya dinga ganin baya ganin su ana ɗaukewa gida ke kaɗai akwai wata baiwa Allah daga Adamawa da ta min magana gida ita kaɗai ba kowa amma kuma za ta aje kuɗi kowa ina ta aje sai an taɓa ko a ina ta aje sai an taɓa to shek abdulrahman mahmud yana danganta hakan da akwai wasu aljanu masu irin wannan ɗabi'ar ta ɗauki kayan amfani na mutum abin da ya shafi kuɗi da <coughs> abin da ya shafi almujawharat mana gold abubuwan da suka shafi gold irin su sarƙa da ɗan kunne da shauransu wanda za a ji ana cewa sariƙul jinni ko wato akwai wasu wanda suke wa aljanu bauta su cika musu sharaɗansu idan suka cika musu sharaɗansu sai su dinga kawo musu kuɗaɗe ko abin amfani aljanun za su dinga kawo mutum to amma fa na wasu suke ɗaukowa su sato su zo su kawo wa mutum da haka wannan abin da aljani zai sato ya kawo maka wuta balbal satowa zai kuma dama shi ma siya ma sa ma sharaɗin da zai raba ka da Allah mm. wani a sa mutum ya dinga yin fashin wata sallah ko ya dinga cire wata gaba alwala ko a sa shi ya dinga wasu abubuwa dai wanda na shirka ne da kafirci to da haka idan ah, ana fuskantar irin wannan matsalan to wannan aikin Allah da sai a wa gida shi kai ko baka fuskanta ba ma ka yi wa gidanka kafi yana da kyau so da haka <coughs> ga yadda aikin yake yadda za a yi ba wahala ba ba ah, yadda kafin yake da ruwa ake yi a yayyafa a gidan so da haka sai a bi ma wannan bidiyon don jin yadda abin yake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryen mu na fa'idodin annahajul hamid za ka samu ruwa in ka samu ruwa gwargwado eh, kofi biyu ko uku sai <coughs> karanta wannan ayar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 kaga ayoyin ƙarshe kenan na na cikin ina ga suratul furqan to wa ayoyi na ƙarshe wannan daga inda na tsaya dinnan aya ɗaya ta rage surar ta ƙare wa ƙwarar bigi firwar ham wa anta khairur rahimin to banda wa ƙwarar rabbi fir din daga afahasibtun zuwa innahu la yuflihul kafirun to sai a karanta akan wannan ruwan ka kawo shi baki kana karantawa numfashinka yana um, yana shiga wato abin da yake fitowa na karatun yana shiga cikin ruwan to za ka karanta kafa saba'in da ɗaya kafa saba'in da ɗaya to sai ka samu tukunya sai ka juye ta ruwan a ciki idan ka juye a cikin wannan tukunyar to sai ka bi gidan kana yayyafa ruwan musamman a gefe gefen katanga haka kana bin katanga kana yayyafa kana bin katanga kana yayyafawa so da haka eh, ka maimaita hakan sati so uku a sati yauwa so uku a sati haka za ka dinga yi duk sati ka yi so uku duk sati ka yi so uku tsawon sati uku haka za a yi aikin insha Allah ta ta'ala in dai matsalar ta eh, wannan barawon aljani ne to Allah zai kona shi zai bar zai bar gidan eh lallai lallai insha Allah Allah ya datar da mu assalamu